¡Viva la mutane na kawo koke su na abubuwan da suke faruwa a ɓangaren ko abubuwan da mai wani gunawa ba shi da amfani a ce mutane yau ba su da sakar da su da su wani ce ka je an ce an kama a akuyar wancan an kama ragon wancan an yanka a filin an taru tan ana tata na ana shaye-shayen wani ɗinan a hana mutane bacci a ana kowa sakar wannan abu bai ta ba ko kuma wajibi ka tashi a tsaye kai kai maganin wannan abubuwa tunda akwai ana fara kuke kuke saboda nauyin jama'a yana kan dole ne mu tsare musu su da dukiyoyinsu fara aka ba ba mu da mafita za ka ga wannan magana ta zo wajen mai gari ka ji da kunnen ka sarkin gida a wannan al'amari da ya faru ni ba zan ce a ba ina dai zaune na unguwa to hakina ne kamar yadda aka ɗauka aka bani in duka samun labarin duk irin abin da yake faruwa saboda nauyi da aka ɗauka aka ɗora mu wallahi duk waɗannan labari da kake faɗa na yanke yanke banda Allah ya sa na zai sa'an wallahi ma ban san da su ba kin ga ba walla bai dar kula da dar kula da aiki ne Allah ya taimake shi ba a da wannan al'amari za kuma sa ido Ba a gyara eh, a gyara eh, Allah ya taimake ka dubu ta gudan abin da kake so da kore na abin da dai aka saba ne ake ka ji dai maganin da nake faɗa ne na kyau to saboda haka a cikin gaba da taimakawa da addu'o'i bala'i da sauran abubuwan da ke damun al'umma ubangiji Allah ya musu maganin su waɗanda kuma suke cikin wata hanya wadda yake bata dace ba Allah ya ganar da su idan da su kan tafarki ni ina so da ba da shawara akan maganar wanda aka yi mutane zama nake mu miƙe kafa mu ba ko mu kawai kullum a dinga cewa a addu'a a addu'a addu'a nan akwai ta ba babu bane wannan ba amma tun da kuma yaro idan kuma mutane ba ne za su zo abin nan wata rana wani ba ya zo shi ya rasu Allah ina da taguwa ta in sake ta in dogara da Allah ni kuka umar da yayi ma'aiki ya ce wasu akila ah, sun tawakkal ala Allah kai mata da gargayi sannan ka dogara da Allah Allah ka kamata mu kyautata halin mu sannan idan mun addu'a sai Allah roƙa sai Allah ya amshe ta wannan shi ne shawara da nake so in da ya bi a lokacin mun ana kiyayewa da wannan za ku Allah nan kai ne kake nan addu'a Allah ya shi amin amin amin amin ba ah, ka wato ya kasance ka zo wajen mu abin da yake dai na riga na san hali abin da ake yi ne yau da gobe ya kamata a ci gaba tun da Allah ya hore yadda za a yi ko ba haka ba eh, muna da makarantu islamiyyar nan da ake ginawa ana tarbiyyantar da yaran nan ba da wannan nan a abin da ake ba su suke koyawa ya Allah ko ya ku da hajin da wajen kokari ne aba da kanan ba ai na wanda ne wallahi wannan ba ma da muje birni wato na ba da kungila ta kuje rubu da dubu biyu da fara da rufi bandir biyar Thank you. ka ji mana karka ga magana ya Allah ka fara a ban ban a ban Allah kai karka bar wallahi wallahi kai ba wannan baka san da buwan duk sabarin nan sai na sake a gurin nan sai na sake wallahi ya kama ka hakuri hakuri musulmi ba amma ba dan uwan musulmi ba ni dan uwan musulmi roba ga ni ka san kana nan na fasa hakuri mana tsaya a sauke da ka san amma ba ba a nan da ka san ne na san ka da ka ka idan idan na tabbata duk wallahi wanda karfe mai karfe mai anlarsa gelmesen işte. Ya hadi bak, bak sen sen şimdi yap. Yemesen. Bak sen sen şimdi de bak. Nasıl sen la bay? Ya. Allah ben ne yapar? Kusuca. Anlarsa gelmesen. Kusuca. Kusuca. Kusuca. Anan gelin. Kusuca. Kusuca. Na ce dan ya samu su zashi ba. Sai ga mu ba lafiya. Amma da ya ka ya da ka ta faru ba. Ka san ni ba? Ya. Ka san ni ba? Ko ma ko ba ba. Ya ta mani ne? yalla ba ka dan wani kai ka san ni waye ni ba ko ba ban san ba na wai ni waye na ta ka to wannan za ku yi ne ba a gaban Allah ba kai ba ka san kai ne ba ka san ba san san ba kallon ma ka ba ka ba ba ba mu ba ko ba ya ka da biya yalla kai ni ina fada kike gani na ni din ma na dan daga ci ne kai ni dan daga ci ne ni dan daga cin tare ne daga cin tare a nan nan makotan mu labai gani na a matsayina na labai labai majinin farauta wanda ko shi ya ban a gaishe zan Allah kan shi kuma wata ko ga mu mai ba wanda kai ta sai Allah sai ta ta ta ta ta yi sai a yi haƙuri da abin da ya faru baya Allah domin ne ba ma ba na nan kuna su shi ne shi na nuna wani ina ganin ina wannan bayan Allah na ɗauki ma sai da jiki na yi wani sanyi Mami, mami. haka mai gida daɗi kin san duk inda zaman sarauta yake in ya samu kansa a gidan sarauta ya zama ɗan gida eh to ba ka cin tare ne shi yawa ya to ai na gida sai an ka abin ya ba mamaki ne sai da wani ɗani ban san da ba abin eh, ai fulani wallahi ana da ikonsa ina fita bakin kasuwa na ah. daidai tasha ah. sai kuma naje na samu rigima ta gundume ta gundume ina zuwa sai naje na samu mm, shi wannan yaro habu da dan gidan yaro dan gidan mai dankali yana ah. tana tana ta rigima sai sai ba dan samu wannan eh daga zuwan na daga shi in ga miki na abin garin na eh, shi ne na shiga shi ne kuma Allah da ikonsa sai kuma Allah dai yayi zai zo <laughs> gida sai na ɗebo su ai ka sai ni na Allah bai tuba yi ba ka ne ina su barke tana ciki barke su barke su barke baban na ta kira Allah bai na ana aikin bacci bacci da bacci wato a ko a ko a bacci kana kokarin arba'in na hadisan ne har ba ki ɗauke su ba. ta yi rabi ta fi san ma tana kokari. da eh, kin ga wannan eh. ki ne abokin rana ne saboda haka a rinka masa biyayya. abu. lafiya ba. na a rinka masa biyayya. Eh, jinin ne wani abin ba a fuskanta ba da yake shi ne makaranci ne. a rinka tambayarsa yana ƙara miki haske a kai eh, ko a ka masauki ko wato abin da nake so da kai ka saki jikinka a gidan nan ka gane ko tamkar ni ne na ka kasance mutum na gari kamili kamar yadda na fuskance ka nan akwai nutsuwa a wajen ka ka saki jikinka kaji? tun da yalla bai ya ce eh, eh, eh, nasu ne kai ai ka san wani jinin sarauta ai jinin sarauta ne kai Allah bai ai wannan <laughs> abuwa da kana sadi inda yake jinin sarauta ai ka kana sadan babban gida ai ne gidan ku ne sallallahu alaihi wa sallam ai ne na ce saki jikinsa wannan gida gidan ne duk abubuwan da suke damunsa ya zo ya faɗa min ni da shi gida wannan abin nan wani gidan da ne fa abin nan wannan habu habu an wannan habu ni ne na je rigima ta kasal mai da shi da wani shi ne na ɗauko shi na ga rigimar nan ya kamata dukkan talakan da yake garin nan a ƙarƙashin mai yalla bai yake na ɗauko shi na taho da shi kuma da na zo sun ta zo ta zai ashe yaro ma ɗan gida ne. zama gida ne? mutum ba jinin ba za ta ba ta ƙarfi ku ce ita ni ba ta ku gida wato ya yi limon ana taimake ka abin da yake so ka gane in dai aka ce wannan jinin sarauta ne to ai mu ramu ne ko da ina yake in dai jinin sarauta ne to namu ne don haka mu sarauta take ta ta yi wannan misali komai nisan duniya ko ƙasar nan ka bari ka tsallaka ka je wata masarauta to mutum daga jinin sarauta ne ka zama dan gida eh, saboda haka wannan yaro ya zama dan gida shi ma jinin sarauta ne saboda haka ba zan yadda yana ɗanta ba dole in kawo shi da zauna a gidana in ci isha in ilimantar da shi in tarbiyyantar da shi yalla ɗai eh, ba wannan na ba a ɗauko wani abu a ɗauko wani abu daga waje a kawo shi a ce ina eh, wani abu a gidan na yalla bai ko da yake dai annabi ya ce al-muslim akul muslim musulmi dan uwa musulmi ne mun san kuma nan gidan addini ne amma Allah bai kalli maka wannan Allah bai da zan idan tun da shi wannan liman da ba a tafi akan da shi ba kali kali karka karka soma habu karka soma ai dan nan karka soma na karka soma habu na'am ka wannan gida ka ba ka nisa ni da na sai ba ni a gida ma na ba ko tsawa ba ni ba a nan a gida to ka shuru na ce na gida eh? ka ka ga shaida ya ɗaya ko dama annabi ya ce idan a hujura abdi malaka ayyana fara ta jin wa ta sha'a idan mutum idan shakiyancin mutum ya cika sai da mai gida mai na da da su ba wannan shi gaskiya Allah ya ta to ba da ba ne ma kana da shi shi ka san wani lokacin da yake da haka a kansa ni ba da kuma yana son ba san da ni ko da ko da ba ba eh liman jiya an yi mai nauyin bacci kwa kusan kwana na ina ta dubo dubo saboda abubuwa da suka taso a addinance sai na ibi ne mar sallah ina kwanciya kasan shirin bacci sai sace ne sai in samu in ga ranar yawa kai إلا إساء لا إساء wallahi aikin mai auko ne daga ikin kama ta farda inda gode lafiya lafiya kalau yake an gaishe da sarkin gida Thank

abin ya zo da haka kuma ba wani abu ne yake gabana ba wanda zai hana ni wannan tafiya saboda haka to an da shi to kuma Allah ya sa ba hagu kana jina ko gwambar ka wasu komai za ku wakilce ni bayan ba nan a nan ne? Eh, saboda haka abin da nake so a ba wa hagu haɗin kai ɗari bisa ɗari domin na rike wannan kujera fara har lokacin da Allah zai sa in dawo a bisawar wani da abubuwan da suka kamata waɗanda duk aka san dai ake haɗuwa ake yi da duk irin haɗin kan da ake bani a bashi duk abin da yake akwai da kai eh. Allah ɗan nika a matsayina na sarki gida ai ne wannan bawan Allah duk abin da kace ka mata shi aikin shi a ƙari ma ya kan nema na ya kan na karfin gida ba haka ya ƙari aikin shi a kare. to ina an dai ji fa ina an ji da haka wannan ba abu ne ya fi sabo a gare ka ba ko ba haka nake so ka kowa ka ga cewa ka tabbatar komai yana fitowa daidai har lokacin da Allah zai wani yi zafi goma ba nan Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya Allah ka isa mana abin da ba mu isa ba za iya yi ba Allah ka kawo shi mako don gina biyayya mai taimako a karanta uwan Allah kafa uku Allah ya kai shi lafiya amin dan babban gida amin dan babban gida Allah ya kai shi lafiya فكرمت إذا جاء قرضك إذا جاء إذا جاء إذا جاء إذا جاء ثم أنا أنا أنا حنفاء آمن إلا ما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار على خير لا على خير لا وعلى خير لا wannan sabon sabon da ke za mu je mu Thank you.

Eh, kuma in na shiga ma dai yanzu fita zan domin in je a gan shirye-shiryen da za a yi na je filin jirgi na tashi shigowa masar Ubangiji ya tashi lafiya ba su lafiya. Allah ka asar da gida da sauran jama'a lafiya. Allah kai ku lafiya. sun zo na yi farin ciki amma za ta bar mu da begen kwana ne. Ina gama da ke da. Awo awo sai dai hakuri kuma don an tafi awo ba daɗewa ba a san hoto ba ba za a fi wata biyu ko uku ba. Abu? A kula da warin yanzu. Eh, a kula da ita sosai da tarbiyyarsa. Karatun nan da take yi a ci gaba da sa himma a ga cewa suna yin ta. Abu abu abu. Allah inda nake son yaron nan ya hankali daɗi. Duk garin nan ba wanda za ka ji abokin yin sa yaron nan na ladabi bin mutane sai da kafa Allah zai shi maka albarka haka ake son ɗabi'in na yake. Wannan yaron ko hannu ka sa masa a ba zai ci za ba na ce da nan Ina da nake cikin gida. Na ba hankalinsa. A akwai saukin basira. Saboda haka Fulani. Na yanke shawarar shi hagu zan bar shi wakilci. Eh, ya kasance ya hau kujera ya gudanar da al'amuran mulki kuma yadda nake aiwatarwa har lokacin da Allah ya kwana da Allah kuma ba su isa cikin adalci. Ubangiji Allah ba su Amin da Allah ya sa ka lafiya ka same ni dukkan zuriya ba mu ba har Amin amin. abubakar sadiq abubakar sadiq Allah shi albarka to hafu daga nan da kake so da kai ka fi duniya a san hafu duk wanda ka zama zai fatan maka ka je ka gaya mun ko kuɗi ne ba ka da su abu da ne ka hafu don ni na yaba hankalinka na ɗauke ka kamar abin da na haifa a jikina kafin ka bi duniya a sannu sannu mutane ka bi su ka zauna lafiya yanda kake da hankalin na ka hausa watan fa da Allah na duba in ba an kuskurewar rayuwa ba sai ka bi mutane na suna kafin ne garin haka ake son sarauta kuma ka bi na gani da abin da aka ce duk wanda ya taɓa ka ka zo ka gwara min nuna ba zan yadda a taɓa ka ba idan abu ya zama dole amma na kuka kai da wannan bar haka kuka a zuwa kalan wannan abai na kalan wannan wannan ne sarki ya fa eh wannan sarki ya fa hawa kansa wannan eh wannan ya fa hawa to ni ya hawa shi zai hawa to ni ya kamata in canza shi yana da hakuri to ni ban da hakuri kana ji da kyau ka ga magana na ji na yana da hakuri amma ni ban da hakuri ko ba za ta yi kullum ta kuma rawani a kan nan a ce babu wata hanya kan wata kudi ya su zo min ba ba ta yi ba yanke wata hanya kake ganin za a samu ya bayan wala kai talaka talaka a nan yanzu wata hanya za a ba ta tsinki eh, ni talaka ba na jin tausayi sa talaka abin tausayi ne

kuma ina son a kurba mun gidaje nawa ne a garin nan ta ba kuma ina son duk mutane nawa ne a garin nan kuma ta ji kuma ina son duk mutane nawa ne suke da suke a garin nan kuma na kowa a duk dabbobin su nawa ne kajin su nawa ne to kana gane yadda magana a dan a ƙayyada kuma komai a lissafa kai ba za ta iya tafiya ba a yadda ya bai ciwon ka ya ina ni din nan ba ai ba man abin da ka zama da wasu kan na bai shi yasa ma nake dan samu wani amma ni din ka bugu ne fa ni ma ka bugu ne ya fa ni ne na da da ni ba ni da ragawa ba ni da ragawa abin da ta yasa misali ma na ne isa ai wannan goki ba a ba lafiya eh ka bi goki lafiya ne isa ba zan eh. hauki ba gaskiya saboda kuma mai na fitar da hakan wani kujeran ma sai na ji an wanke ta da rubutu a cikin sannan da saboda zaman na dole in wa ƙasar nan dole in wa garin nan to yanzu yana idan kamar kake ganin da ɗan da suna kamata na na na kai kai kana ba na kan na kai ai ku ba ni ba ni na kai yawa Allah ba ni ba ni gara ya da wannan kai wato ta da za a samu kudi yana kai gidan mm, mm, mm, amin izini dan mike ne mai izini dan mike ne ba a yalla ɗai eh. kowane gida da yake don muna da masu gida mana ko mu ne garin nan yawa ko wanda mai gida mai masu aure to naira ɗari ɗari yalla bai yayi naira ɗari ɗari za a sa yalla bai ɗari fa ta yawa kamar ya ta yawa ina don na sa ka na na na na imani shi ne ba can ban imani ba yalla bai ba wai na kita ka ba ba wai wai ni ba zan ta tafi ba a bai ta ma ba zan ta da ba ne ni wa ne ni tafi eh ba ga ba ni wane ni haka eh? yana bai abin da ya fi eh, kowane gida eh. ai mai jamba a shaida shi a kufai daga wannan na wannan kowane gida ko duk sati ko duk wata ba jin da idan gaba da nuna mutane biyu mutane biyu ɗora arba'in naira arba'in arba'in naira arba'in abin da ya sa sanin kasan yalla ɓan shi wannan ya yi sake talaka ya huta fa a garin talaka ya sake saboda wannan shi yana da wani zuciya wai shi imani haka zuciyarsa yana da sauƙin kai talaka fa sai izo idan talaka fa ya kawo mai lalura sa jikin sa ya tinka bai ya tinka bai ya ga ya mai bukata saboda haka Allah bai 40 din nan mata tunda bata saba ba sai fa sai fa an yi daga ta bari ta eh talaka wuta talaka karfe ne sai da wuta sai da ni na san haka ni na san haka talaka karfe ne sai da wuta saboda haka ni ba tsarin ba ma ka ta bai dace in daga baki ba amma ya dace ko da in yi saboda ni ba in hanya ce ta samu a na sani a yan nan mai imani kamar yana ta faɗi ka duba ni sosai eh eh da ai da gari ko tafiya nake lissafi nake yi na kuɗi yawa eh yawwa yawwa yalla ka ne sa wani sa da ka ji jama'a suna kira na eh, kawai eh. yanzu abin da kake so yalla eh. duk wani harka da kuɗi za su shigo a ƙasar nan na yi ta yawwa kuma ka ba ni fara na yi abin da na ba ka wuka idan na ga abin ya ci cire kayan abin da nake so ko zan iya raba garin nan biyun ba ka rage lafi aka wato baka ji wani mawaki na cewa Allah kai ni Madina mutacin eh to shi ma mutuwa zai yi Allah ka ta abin da na ga za iya ba ka goji wajo tallaka wajo tallaka wajo tallaka tafiya so yawa tafiyar yalla ko ka samu ya ka je wadda din nan so ko ta minti biyar sannan a sake daga ba to kamata tafiyar nan biya a ba wannan ba wannan to ba dalla ba dalla ba dalla ba wani abu eh ba ba wani wannan gidan da ka san yana da rubutu ka rubuto musu wannan mutumin da yake da rabu na tsara hatsi ko kuma wani sifo gidan mudi ne ya fitar kuma ne da ma ba shi a ce an na zama wakili an abin ya ta sabon halin ba za mu ware rana ta musamman za a tashi to da an tashi ma wani matan wuraren da ake shugaban masu manya a za a kai ma dai ne kana son daɗi a kotun daɗi ba ko ta eh da ko a fa na gode to ma da la da da la eh da la wannan shi da irin ne haba wannan da wannan irin ai tun da ya ba mu nama ni a matsayina na